safiyar lahadi sha biyu ga watan rabi'un al-akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 31 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 23 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta alimamu imamu zainuddin al rahimahullah za mu tashi inda mala yake cewa bi kadhibin wa lam yakun fardan warad qultu wa qad hassana ba'da man farad wa qila ma dha'fun qaribun muhtamal fihi wa ma bi kulli dha haddun hasab wa qala bana li bi im'anin nadhar anna lahu qismayn kullun kad dhakara قسما وزاد كونه ما علل ولا بنقر أو شذوذ شمل والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبل وهو بأقسام الصحيح ملحق هجية وإن يكن لا يلحق, لا يلحق فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر وإن يقل لكذب أو شذا أو قوي الضعف فلم يجبر, فلم يجبر ذا ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجيء تدضى والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتاله يتي بكذب wannan kamar cikon magana ne a baitin da ya gabata faɗin shi da ya ce walhassanul ma'arufu makharajan waƙad ishtaharat rijaluhu bi za ka hamdun waƙalar tirmidhi ma salim mina shurudi ma rawin matuhim bi ko ma'arawin idan mai riwayan matuhima bi ba a tuhume shi da ƙarya ba walam yakun fardar kuma ba bai kadaitu da riwayan ba wasu sun raka shi akan riwaya a cikin wannan gabar warad hadisin bai zo ta hanya daya ba ya zo ta hanya fiye da daya ƙultu ni malan zairuddin raki sai na ce wa qad hassana ba'da manfarat to amma fa tirmidhi ya kyautata wasu riwayoyi ko wasu hadisai a cikin sunan dinsa waɗanda kuma shi da kanshi ya yi itirafi kan cewa fard irin wanda zaka ji ya ce hasanun gharibun hadha hadisun hasanun gharibun yana da isnadi hasan amma kuma gharibi ne shi ɗaya ne kaga kaman sai da mana kenan kamar ka ce abin da ya ta'arifi amma aikace bai iltizami da shi to malamai sun yi kokarin su samu mishi mafita kala daban-daban daga cikin mafitar shine cewa ta'arifin da yayi yayi ta'arifin gama garin abinda aka yarda da shi ne amma kuma shi yana da nashi istilahin da yake amfani da shi ko kuma yayi ta'arifin hasan ne kawai hadisi hasan wanda ba a ce gari ko sahih ko na ba wanda za a takaito akan cewa hasanun kawai domin faɗan garibun ɗin tana nuna wani abu ne daban saboda akwai su da dama hadisan da suke irin waɗannan mafaridu din shi da kanshi ya hasana su kamar yadda malam ya ishara anan kamar hadithin abin nan hadisin salihu maula ma wanda ya yazo akan manzala sallallahu yana yukhallidu asabi'a yadihi fil wudu'i ko wannan hadisin duk da yake bukhari da muslim sun fitar da shi amma ayyada tirmidhi hassana wannan riwaya ta as-salihu salihu maula tau'ama riwaya ce garibiya amma ya ce mata hasanun garibu duk da yake hadisin ya tabbata fi jumla amma wannan riwaya to to to haka take ire iren waɗannan suna nan da yawa a cikin sunan tirmidhi don haka shi sa malai maza ya ce wa qad hasana ba'da man farad wakila wasu kuma suka ce ma da'afun qaribun muhtamal fi abinda ake ce ma hasan Shi ne wanda yake da rauni kaɗan muhtamal wanda za a iya kwantenin, za a iya kau da kai a kansa fiye a cikin haditha sai shi malam irake ce wa ma bi kulle za haddun hasan duk waɗannan tarifa ɗin ba su tantance mai hasanin ba kaga an kuma dai magana imamu al-zahabi da yake cewa na yanke tsammani daga samun tarifi lafiya na hadisi hasan shine aka yi ta dabdala an yi dabdala ba yar kankanuwa ba tun daga kan waɗannan malamai da na bayansu da na bayan bayansu har zuwa kan zamanin al'imamu ibn hajar askalani rahimahullah da ya zo a cikin nukbatul fikar shi ne sai yake cewa huwal hadisun muttasilul isnad ya ruwihi ruwatun ko biriwayati ruwatin ma'arufina bisidiki wa dabti ma'a kusuri dabtihim an rijali sahih wani larabci makamacin ya ce ma'a kusuri dabtihim الرجال الصحيح ولا wala شاذا ولا wala wannan wurin shine kai bambanci ma aqsuri dabtihim ar-rijalis ya zama mutanen kirki ne masu aminci da sauransu amma in aka zo wajen lissafi ko gwada haddarsu da ƙwarin itikaninsu to sai zama a wajen itikani sun taƙaitu daga mutanen da suke martaba hadisi sahihi to wannan shine alhasanu li zatihi kenan don ka lura shi khattabi wannan ya ta'arifi shi kuma tirmidhi ya ta'arifin ɗaya wanda za mu zo mu ji wanda aka faɗa a nan cewa ma fi ma da'afun qila ma da'afun fihi karibin muhtamal wannan wannan ita ce magana magana Abul Faraj al-Asfahani abin nan Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi shine mai ta'arifin cewa wani abin da yake ma fihi da'afun qaribun muhtamal wa huwa al-hasan a inda ya faɗi haka a cikin littafin mawdu'at nashi a muqaddima wa qala sai ibnu salah yace bana li ya bayyana gare ni bi im'anin nazar da na tsaya nan da tsunai bincike a hankali abinda na gane annalahu lahu qismaini kullun qad zakar cewa hadisi hasan yana da nau'i guda biyu ne kullun kowane mutum ɗaya daga cikin khattabi da al'imamu abu abu isa kowannan kowannensu ya ambaci kisman kulluhun a ƙadzakar kisman. kowa ya ambaci ɗaya ne wannan ya ambaci hasanun lizati wannan kuma ya ambaci hasanun lighairi ko wanda ake ce mashi hasanun fishawai ko hasanun bi majmu'i turki kaga kowa ya ambaci rabi ne kenan wa za da kaunahu ma'ullila sannan sai khattabi ya ce to bayan haka fa sai kuma ya zama babu illa kamar yadda sahihi ma babu illa wala bi nukrin aw shurudin shumila ya zama kuma babu nakara babu shurudi waɗannan shurutan da suke game da sahihi shi ma sai an same su a cikinsa rashin nakara rashin shududi rashin illa kamar yadda aka sani illa ita ce wata tangarda boyayya da ta iya sukan asalin ingancin isnadin sannan akwai shiruri shi kuma shi ne. ya zama ya saba wa magana amintattu irinsa nakara ita kuma ita ce zuwa da wani abu wanda yake ya saba wa abin da yake sananne a wannan makaranta to duk sai an kauce ma waɗannan tukunan sannan za a shi da suna hasan ana samun hadisi hasan ya zama yana da martaba kusan har guda biyar na farko akwai wannan alhasanu li zati wanda yake hasanun ne gongon abin da ya rage shi kawai shine wannan dabt na ruwa waɗannan hadisan irinsu sun fi hadisai sahihai yawa a duniya sun fi wanda za a ce sun cika inganci 100 akwai su sun fi kusan kowaɗannan hadisai saboda su ne riwaya wusatun nas mafi yawan mutane a wannan martaba suke game da ƙarfin hadda game da ƙarfin itikani mafi yawan mutane matsakaita ne ko mun gane ba su yi ƙasa da yawa ba ba su kuma shiga cikin ɗabaƙa ta wanda suka yi suka yi bazzi suka suka ba da ka hata a cikin sahihul bukhari da muslim akwai su da yawa da yawa da yawa sai ka je ka kan tarjaman mutanen zaka ji ana ce musu sadukun ne su sadukun ne su ko saduƙun yahimu ko sadukun lahu awham ko saduƙun yaghribu to duk kuma zaka ga bukhari da muslim su fita da hadisin su da ka suma waɗannan idan an zo magana keke da keke hadisai ne hisan sannan martaba ta biyu ita ce hasanun wanda yake li ghairi wanda asalin shi shine irin wancan ma fihi ma da'afun qaribun muhtamal fi wanda yake da rauni kankani muhtamal raunin da za a iya dan da kai a kansa shine kamar su'ul hibs ko an ana ta mudallisi ko irsali ma'ana ba rauni ne wanda kawai da an gan shi wurgi za a yi da hadisin ba ba maturuki wani ya saba riwaya da'ifun jiddan ba ne ba na kara ce matiniya ba to sai kuma a samu wani irin wannan riwaya kwatankwacinta ko wadda ba ta gaza ta sosai ba ta zo da irin magana kaga an samu hanyoyi biyu kenan sai a ce to ya zama hasanun li shi shine matakin da ke biye da wancan akwai matakin da ke biye da wannan shine wanda sai in an samu yawaitan abin ta hanyoyi da yawa ta fuskar yadda biyun nan ba su kai su inganta shi ba amma an samu uku an samu hudu ko an samu biyar amma kowace kaɗaga tana da wata 'yar matsala amma haɗuwansu shawahid ne a makaranta daban-daban yana nuni zuwa ga lalle abin yana da asali ko da lafazin a yadda yake haka bai tabbata ba wannan tun ba yanzu malamai sun fara inganta hadisai ta haka ba su albani ne suka fara ba don akwai waɗanda suke zargin su mala albani da cewa su ne suke inganta hadisai ta hanyar tara hanyoyi al'imamul bai haƙi na daga cikin na farko farko malaman da suka shahara da yin wannan bayan al'imamul tirmidhi din shi kan shi sannan bayan al'imamul bai haƙi an samu imamun nawawi shi ma ya shahara da yin wannan a cikin littafansa haka hatta malaman da ake ganin su masu zafi irin su Abul Hasan bin Qattan Al-Fasi mai littafin Bayanul Wahmi wal Iham shi ma yana yin wannan sannan kuma uwa uba Ibn Hajar da shi da tabaqarsa tabaqarsa shine su tun daga kan ka dauka Bulqini shi Zainuddin al-Iraqi Ibn Hajar Nuruddin al-Haythami da mai wannan wannan na Afirka mai abin nan dinnan mai takhrijin na abin nan sharan na nan eh, tana mun shi a'a ah, ah. subhanallah sunan shi abu wannan dan afirka din nan mai ta tarhisul khabir ba dayan zailal nasbur raya duka suna yin wannan to kafin a zo a samu kuma na bayan su suka yi su wuti su sahawi har zuwa wannan zamanin da muke rayu ana hada majmu'u turuq shine zaka ji an ce hasanun fi shawahid to shine kaman mataki da uku kenan kamar irin hadisin udnani min ar ras ko hadisin uzamzama li ma shuribala da ire-iren su hadisi ne wanda sai da aka yi kanikanci sannan aka ga ingancin su mataki na ƙasa da wannan shine hadisin da yake kan gaba tsakanin inganci da rauni wanda zaka ji an hassana shi da istisna'i malami dan yace kaza kaza kaza ka ce hasanun insha Allah ko yace arju Allah ya kuna bihi ba'sa kuma kamar haka shine ko da a jarabawa ne ya akwai makin da 40 kawai mutum ya ci kaga duk inda aka ce za a danyi wani jijjiga haka to zai iya fadawa cikin faduwa kaga ba zai hada kanshi da wanda ya ci 50 ba ko wanda ya ci 60 to irin waɗannan akwai su su mataki na ƙarshe na hasan wanda hasan wanda yake an hassana shi amma da istisna'i to za ka iya samun galibi ana samun bambancin magana daga malami mujtahidi zuwa wani malami mustahidi kowa gwargwadon abin da ya bayyana ijtihadinsa wani ya hassana wani kuma yazo ya kalli wani abu sai ga kai ba hasanun bane sai kalli bangaren wancan abin da sauransu Kama hadisi da makaranta ran na cikin zadul ma'adi na addu'a can da da ake yi daga cikin addu'o'in shiga gida ne ko bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna da ita da ta fitowa Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udhal au azlima au uzlam duk wannan addu'o'in kaje ka bi isnadojin su zaka ga akwai ire-iren waɗannan maganganu akan su sai kaga wani malamin ya tike akan cewa kyawawa ne wani kuma ya tike akan cewa ba su inganta ba sai ibn hajar yake ta yake cewa yana ganin wanda suka hasana su ko suka ce aiki da su sun kalli cewa fadailul a'mal to ire-iren waɗannan duk suna to waɗannan sune kuma asalin mahallin da ba za ka iya munaza'anta wa wani malami inda ya kai malami cewa ga hukuncinsa ba tunda shi ma ishi ishi malamin zai iya yau ya ce hasanun da abin da ya bayyana gare shi a yau gobe kuma ya sake zuwa kan shi zai wani sabon bincike sai ya ce ba hasanun ne to ba za a zarge shi akan cewa ya yayi tanakudi ba sai dai in kai jahili ne ko kuma dama kana neman abin da za ka zage shi da shi kamar yadda su saƙaf suke ma su mala albani Allah ya tsare mu wa sai ce wal fuqaha kulluhum yasta'milu wal ulama al jullu minhum yaqbalu yace shine kuma hadisin zaka ga wal fuqahu dukkanin malaman fiqh kulluhum ɗayan su yasta'milu malam fiqh gaba ɗaya suna aiki da hadisi hasan wajen kafa hujja wal ulama haka na malaman hadisi al jullu mafi yawan su daukacin su minhum yaqbal daga cikin malaman hadisi al jullu wannan wata magana ce da kika yake saboda an samu ɗaiɗai malaman hadisi wanda ba su karɓar hadisi hasan daga cikinsu akwai abu al razi abu hatim baya karɓar hadisi hasan an tambaye shi misali game da wani mutum mai suna abdurrabbihi ibnu sa'id ibnu qais al-madini aka ce alagata mai zaka ce game da wani yace hasanul hadith to yace aka fa hujja da hadisin shi yace aqulu lakum innahu hasanul hadith da aka dame sai yace innamal hujjatu sufyan sufyan wa shu'ba shi shin hujja ne da wadancan kawai ke hujja da ire-iren wadancan kawai ke hujja an sha tambaye shi akan hadisi ya ce hadisi ne hasan ce za a aiki da shi ya ce ba za a aiki da shi to wannan shududi ne daga gare shi tunda misali hatta imam al-bukhari da ya ce sunan tafin shi al-jami' sahih in aka je za a samu hadisin da a kanikance matakin hasanun yake suna nan da yawa cikin bukhari da muslim imam malik shi ma a cikin muwaddan duk da baya kafa hujja da hadisi marfu'i sai tabbatacce shi ma akwai hadisai da dama a cikin waɗanshi su ma matakin hasanun su kuma gani da haka shi saka ji ya ce aljullu don abu hatimin ya saba wa sauran malamai a wannan wajen yana da gaske wanda suke da wannan taka tsantsan ɗin mai yawa dama yana da gaske mutane masu tashdidi a wajen jarhu wa ta'dil wa huwa bi aqsamin sahihi mulhaq shi hasanun za ka je ka yi ilhaƙinsa wato zai riski yana riskar kashe-kashen hadisi sahihi hujjiyatan wajen kafa hujja wajen kafa hujja ƙarfinsa ɗaya da hadisi sahihi sai dai idan an sami wato karo a cikin abin da suke bayarwa na ilmi to nan ne kuma za a zo mataki na tarjihi idan ta kai ma matakin ya zama za a rajjaha da ƙarfin inganci ne to kaga nan ya dawo ƙasa amma dai mujarradin cewa shi hujja ne to hujja ne kamar yadda hadisi sahihi yake hujja wa in yakun la yalhaqu ko da yake bai kai shi ba a ƙarfi kaga mulhaqun bin nisbati lil hujjiyya amma la yalhaquhu fi sihha fi fi quwwati sihha ba zai ba zai kai gare shi ba zai riske shi ba fa in yaqul idan fa in yuqal in wani yace yuhtajju bid da'if to ai kai da kake wannan magana ai hadisi da ifi ma an ce ana hujja da shi kenan in ka ce haka to an yi hujja da hadisi da ifi kenan sai ce faƙul ka ce da su idza kana min al-mawsufi riwatuhu bi su'i hifdhin yujbaru eh ana hujja da hadisi mai rauni ne ba itlaqan ba idza kana min al-mawsufi riwatu sai in ya zama hadisin masu riwayarsa an siffanta su e hifdhin da mummunan hada yu'jibau wadda za a iya karfafa ta za a iya ɗaure ta bi kaunihi min gairi wajihin yuzkar ta fuskar kasancewarsa ya zo ta wata fuska ma'ana ba wai haka kawai za a yi hujja da hadisi da ifi ba don wacce magana ce cewa ma fun karibin muhtamal sai wani ya ce to an ka haka ne kenan hadisai masu rauni kawai sai a ci gaba da hujja da su sai ce a ba haka ba ne za a yi hujja da shi ne na farko ya zama raunin karami ne Shi shine misali da su'ul hibs su'ul hibs na nufin mutum ya rike abu amma bai rike shi keke da keke ba yana iya canza harafi ɗaya ko biyu kalma ɗaya ko biyu ko ya manta ko ya zo da wata bankaura to amma da ya zo ya kawo riwayar sai muka same ta kuma ta wata fuska ta wani ɗan ajinsu ya zo da kwatankwacin abin da ya kawo ko da lafazin shi ko da ma'anarsa to kaga anan zamu amuntu akan cewa abinda muke tsoro na mummunar hadda bai faru gare shi abinda muke kamar mutum ne mun san shi da da barkwanci ko da ba da labari haka ba yadda yake ba sai dai ba mu labarin cewa ga wani abu ya faru kaga farko za mu dan yi taka tsantsan saboda abinda muke da shi na background din irin sa ko to amma sai kuma wani mutum daban kuma ya kawo mana irin wannan labarin to kaga sai mu amintu cewa to yau bai yi halin nashi yau bai yi shirman nashi yau bai samu wannan matsalar ba ina fata mun gani to su'ul hibzi na daga ciki da gaskiya wanda ake karba wanda yake hadisi mai rauni aslan amma zai kai labari saboda ya zo ta wata hanya daban sannan kuma baya ga su'ul hibzi ana iya karban riwaya ta wadda take mukhtalif idan aka tantance ga sanda aka yi riwaya daga gare shi kafin ikhtilati ne ko kuma koda ba a tantance ba in ya zama wannan riwayar ta zo da abin da bai saba wa ta amintattu ba haka nan ana iya karban mursali idan ya zo ta wata hanya wadda take ko dai mursala sahihiya ko kuma muttasila amma mai irin wannan matsalar ta ta su sayi'il hibzi ko makamancin shi ko an ana ta mudallisi kamar da zamu zo mu ji a can gaba aina zai mana karatu akan mursali to duk ire-iren waɗannan da suna nan kar ya zama raunin ya shafi wato rauni ne masu ƙarfi ɗin kamar bid'a wata ke mukaffira ko kuma eh, maturuki wanda yake an yi watsi da shi ko wanda yake wabba mai yi wa annabi ƙarya ko wanda yake fasiki a cikin ɗabi'arsa da ire-irensu ire-iren waɗannan tun su ne fuhum layan jagar amma raunin da ya shafi kaifin hadda ya shafi inqita'i a cikin isnadi to wannan ya da saukin mu'amalanta su ne ake mu'amalanta su da irin waɗannan abubuwan wa in ya kulli kadhibin aw shadda to kama ji shi in ko ya kasance saboda ƙarya ne mai riwaya makareci aw shadda ko mai riwaya wanda yake yayi shuzuzi shine amintacce yazo da riwaya eh, ta saba wa amintattu yan uwansa shine shududi ke au qawiy ko rauni ne mai yawa shine kuskuren shi da da raunin shi ya grinjayi daidai din shi da karfin haddarsa a matsayin mai rauni ne shi flat rauni ya riga ya litse a cikin rauni wanda zaka tsina cewa da'ifun jiddan ko wahin bimarra ko wahin ko matrukun ko munkarul hadith ko da'ifun la tahillu riwayatu anhu kaza kaza da ire-iren waɗannan to kaga wannan raunin shi rauni ne cikakken rauni falam yajba uh, falam yujbar ba. wannan ba a daure shi ba a ba a yi ma ba a yi mishi ƙarin ƙarfi in ma sun haɗu ire-iren su sai su ƙara wa junan su rauni kamar kamar misalin hadisin da al-Imam an-Nawawi ya magana akan shi a cikin muqaddimar uh, abin nan arba'un an ya dinsa wannan hadisin cewa wanda ya kiyaye wa al'umma manzala sai islamu hadisai arba'in da manzala ya ce mu game da shi a taron kiyama zan cece shi ah, wannan hadisi ne duk da yawan hanyoyin shi kamar da shi kanshi nawawi ya faɗa ya ce hanyoyin ba su kara ba junansu kuma ba sai rauni saboda tsakanin hanya ce wata take ta maturuki da ta da'ifun jiddan da ta majhuli da ta sayyi'ul hibzi da kowa suna kara haɗuwa ne suna kara yawan junansu rauni kamar da ka san misali abin nan aka hada bola da kwata da yasan kashi da kwanan nan abinci ba abin da su kara kansu illa mummunan material za su kara hadawa wajen wanda yake raunin shi ya kai rauni ko ba za su kara juna karfi ba eh, to haka ake samu irin waɗannan sai su kara rauni ke ala mursala haisu usnida aw arsalu kama ya yaji utadada ce a mursala kai baka ga hadisi mursali ba haifu usnida ta yadda in aka zo da shi ta wata hanya ya zo da isnadi cikakke au arsalu ko kuma wata hanya ita ma mursala kama ya ji'u kama yadda ya zo a ɗaya sai gan shi ta daga sai ya ƙara ƙarfi mursal da mursal sai su ƙara kansu juna ƙarfi ko kuma mursali sahihi da musnadi wanda shi kuma yake da wata ‘yar matsala sai su ƙara wa junansu ƙarfi kaga wannan shine kamar misali mutumin da ke da ciwon kai da wanda ke da ciwon kafa za su iya riƙe junansu su tafi amma wanda kowa a kwance yake ba wanda zai daga wani da haka mursali yana iya daga junansa idan suka zo ta wata hanya da ire-iren waɗannan walhassanul hasanul mashhur bil adala wasidiki rawihi idza atala yace wal walhassanul mashuru bil adalati والصديق راويه إذا أتاله طرق طرق أخرى نحو طرق أخرى نحوها من الطرق صححه كمتن لولا أن أشق يجي والحسن المشهور حسن wancan na farkon wanda yake matsalar shi kawai shine karancin hadda ko a wasu masu riwaya al-mashhur bil adala wanda mutanen shi suke da adalci wasu sirki suke da gaskiya rawiyi idza atalahu turqun in aka samu wasu hanyoyi sun zo da wannan riwaya ukhra wasu hanyoyi daban hauha irin su min turqi daga hanyoyi sahahatahu sai ka ce sahihi ne shine sahihul li ghairihi kenan kamatni laula an ashuk kamar riwayar laula an ashuka ala ummati da amatuhum bisiwaka inda kulli salati yace ittaba'u muhammad ibn amrin saboda an samu mutaba'a ga Muhammad ibn Amr ibn Alqama daga Abu Salama ibn Abdurrahman kenan daga sahabi Abu Huraira to an samu shi mutaba'a wajen guda hudu akan wannan isnadin duk da yake asali ya riga ya inganta Bukhari da Muslim sun fitar da shi ta riwayan Al-A'raj daga Abu Huraira din kaga shi ma mutaba'a ce ga Abu Salama dan Abdurrahman to amma na ƙasa da shi shi wannan Muhammad ibn Amr ibn Alqama shi ma ya samu mutaba ƙalla guda uku to da haka sai ya tashi mai maimakon yanzu Muhammad ibn Amr ibn Alqama hasanul hadisi to amma da ya samu mutaba'a har guda uku ta zo da irin riwayarsa sai hadisin ya ɗaukaka zuwa martaba sahihi na fata mun gane wannan Tirmidhi ya fitar da asalin riwaya fartaka fartaka sahiha yajri sai ya ɗaukaka ya kuma kan martaba ta ainihin hadisi sahihi karo ba shakako da ƙarfi ba kai mata riga ta yi subhanaka allahumma wa